Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku na Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne akan tasirin hotunan mutane ko dabbobi ko na tsirrai da akan sanya a jikin takardun kuɗi ko kwandalolinsu Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa ku tambaya mana masana tattalin arziki tarihin kuɗi da kuma abin da ya sa kowane jikin takardar kuɗi ko sulalla na kuɗi a duniya akwai alamar wani abu na zanen mutum ko dabba ko kuma tsirrai da dai sauransu. Wannan tambaya ce da ta fito daga Muhammad Kwairi Waziri da Bilal Muhammad Hashidu da ke karamar hukumar Dukku a jihar Gombe. akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar neja a tarayyar najeriya Ismail Karatu Abdullahi ya zanta da Dr. Yusha'u Aliyu masanin tattalin arziki a Najeriya ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. Wato tarihin kuɗi ya samo asali ne tun lokacin da Goldsmith mutanen da ke gudanar da harkan zinare suka ƙirƙiro takardu waɗanda suka rubuta wasu alamomi waɗanda yake wakiltan zinarin da aka aje a wurinsu kuma yake daɗa wakiltan gabatar da kasuwanci a wurare daban-daban amma daga baya lokacin da gwamnatoci suka fara ƙirƙiran kuɗi tun daga ƙasa kasashen china wato sinawa kenan da mutanen romawa duka waɗannan mutane kafin ma ya zo ɓangaren ingila sun ta yin amfani da takaddun kuɗaɗe wanda ake sa alamu da yakan nuna inda kuɗin yake aiki da kuma inda kuɗin yake da dokoki da sana'o'insu da masana'antunsu duka waɗannan alamomi ne waɗanda ake sa su domin su inganta darajar kuɗin da ake ƙoƙarin a kare sa saboda darajar ƙasashen da ke amfani da shi da kuma irin mashahuran mutanen da suka bauta ma waɗannan al'umma. kowane irin kuɗi ne da ƙasa take amfani da shi a wannan zamani saboda wannan magana na samar da tsaro ga ishi kuɗi ɗin kanshi da kuma tabbatar da kasancewansa kuɗi wanda yake wakiltan wani tattalin arziki to yana da alamomi a kansa wanda alamomin nan shine ke tabbatar da cewa wannan kuɗi ne na yanki kaza ko na ƙasa kaza ko kuma na na al'umma kaza saboda kafin a yi maganan kuɗaɗen nan yana da kyau mai sauraro ya san cewa kowane irin kuɗi ka gan shi akwai asalin sama yanzu kaman in ka ɗauki kuɗin ingila wanda ake ce mishi pound sterling ai asalin sama shi sunan kuɗi ɗin ya samo asali ne daga wannan sikeli da ke auna duwatsu na zinare da azurfa da tagulla to idan aka ɗora nauyin idan ya kai nauyin pound ɗaya sai a ce pound ɗaya in ya kai nauyin pounds biyu sai a ce pounds biyu haka shi ma kudin amurka wanda ake ce ma dola wato ya samo asali ne daga wani skeli wanda ake amfani da shi a kasan jamus wanda ake ce masa delar wannan skeli shine ya wakilci irin wannan aiki da wannan skeli na pounds yake yi ma ingila idan ka ɗauki naira ma to ai ka ga suna ce wanda aka haɗa ta wanda yake wakiltan najeriya amma da wasu ma'ana da ya shafi ita najeriya ɗin to kowane irin kuɗi da ka gani da kowace ƙasa take amfani da shi ana masa alamomi kowane irin kuɗi ma akwai nauyin da ake auna shi wanda duk irin kuɗin da bai wannan nauyin ba to zai kasance ba wannan kuɗin ba ne ko da ya samu alamomi na wannan kuɗin yanzu kamar kwandaloli da ake auna dala guda ɗaya ko kuma fan guda ɗaya ko naira guda ɗaya wanda da muka taɓa yi za ka iska cewa yana da iyakan nauyinsa da faɗinsa da tsayinsa da bisansa waɗannan abubuwa duk abubuwa ne waɗanda ake sa su na sirri domin bambance kuɗaɗe kuma kowane kuɗi na duniya yana da irin ƙarafunan da ake yin shi da irin takardan da ake yin shi da irin roban da ake yin shi ko kuma ma wani ƙauli da irin duwatsu masu daraja wanda ake yin waɗannan kuɗaɗe saboda haka kuɗaɗe tun a hikimar ɗan adam su ne wasu abubuwa da aka sa su tsakanin ciniki da siya da siyarwa kuma waɗannan kuɗaɗe ana aiki tukuru wajen kiyaye ba wai kawai a buga su ba ana ma buga a kiyaye yawansu a kiyaye zirga-zirgansu a kiyaye nau'i-nau'i na zirga-zirgan kuɗin kuma kowane irin kuɗi akwai buƙatuwar da ake da shi wanda ake sa ran idan aka sake shi zai yi tafiya kaza ya zuwa wurin mutum kaza bayan ya tafiya wurin mutum kaza ya kuma ba da gudunmawa ma tattalin arziki kaza kafin a janye shi daga tattalin arziki. bisa la'akari da yanayin yadda aka ga sauran takardun kuɗaɗe na najeriya na ɗauke da hotuna na wani alama ko mutum to naira ɗari wanda a da yana ɗauke da hoto na babban dutsen zuma amma kuma daga baya sai aka zo aka canja wannan takardar kuɗi wanda har aka zo aka cire wannan dutsen shin menene dalilin da ya sa aka cire wannan dutse da ke jikin wannan ɗari. Game da ita naira ɗari wanda shugaba Obasanjo ya ƙaddamar da ita a watan Disamba na alif da da casa'in tara, Wannan naira ɗari ita ce ta zo da hoton chief obafemi a awolowo a gaba da kuma hoton shi wannan dutse na zuma rock a baya to amma bayan da aka gabatar da wannan kuma aka shiga cikin demokradiyya sosai da sosai sai a wasu suka yi ikirarin cewa to ai zuma rock da aka sa fct abuja ai ba a cikin abuja yake ba amma dai yana yankin habuja ne na da wato wanda take ita ce ainihin ƙasar sulaja wanda dama ita ce habuja kuma wannan lokaci aka yi ta takaddama shi sa ma za ka ga daga baya gwamnatin niger ta zo daga baya za ka ga da ta karɓi wurin sai ta gina gidajen da har yanzu dinnan ba kasafai ma ake amfani da gidajen ba wanda yake nuna cewa an ɗan yi takaddama ne tsakanin ita abuja wanda aka rubuta zuma rock fct abuja wanda kuma ba za a zo a rubuta masa zuma rock a suleja ba saboda kasancewa an yi kokari ne a nuna girman babban birnin tarayya to amma akwai wani abu kuma shine lokacin da aka cire wannan kuɗi lokacin da aka yi bikin cikan shekaran najeriya ɗari ne wato a dubu biyu da goma sha hudu wato idan ka ɗauki tarihin najeriya daga alif ɗari tara da goma sha hudu lokacin da aka haɗa ita najeriya ɗin turawa suka haɗa najeriya suka haɗa yankuna na, na, na gabashin najeriya da yammacin najeriya da tsakiyar najeriya da arewacin najeriya a 1914 to bayan wannan haɗaka a 2014 sanda aka yi bikin cika a shekara 100 da kafuwan najeriya shine sai aka cire wannan hoto aka mayar da wani a wato kaman wani shahararren mai rawa wanda yake wakiltar duk ƙabilun najeriya tunda ba ƙabilar da ba ta rawa to kaga wannan shine tarihi na kuɗin da aka yi akan naira 100 ɗin Da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar tambayar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan RFI Hausa tambayoyi at gmail.com sai mun jika. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba. wadda ke cewa shin menene yake janyo ambaliyar ruwa da ke matukar barna ga rayuwa da kuma dukiyoyin al'umma a kasashen duniya wannan tambaya ta fito ne daga hafizu sagir mazaunin unguwar tudun fera da ke garin jos da kuma sani nuhu moto da ke zama a unguwar rogo shi ma a garin jos din akan haka ne wakilinmu na jihar plateau muhammad tasiu zakari ya yi tattaki zuwa jami'ar jos inda ya zanta da farfesa nan tabbindol shugaban sashen nazarin yanayin ƙasa Ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. Ambaliyan ruwa shine lokacin da idan aka samu ruwa ya ƙwarara yana guduwa a kan ƙasa ko kuwa a rafi har ya fi ƙarfi to shine ake ce da shi ambaliyan ruwa. Abubuwan da suke jawo ambaliyan ruwa an lura kashi biyu. Ɗaya wato abin da ake ce da su meteorological factors wanda bil'adan baya da hannu a ciki kamar su uh, ruwan sama ya yi yawa ko zafi ta karu yana ƙaruwa den na biyu kuma wanda ake ce da su anthropogenic factors wanda bil'adam yake jawo ma kansa da kansa for example su gine-gine wanda ake yi akan hanyar ruwa yana toshe hanyar ruwa sai sa ruwa ba zai ya bi a daidai yadda ya kamata ba sai kuma wato yawanci kamar meteorological factors da suke kawo uh, ambaliyan ruwa idan ruwa ya faɗo a ɗan hankali to ƙasa za ta iya ta janye ruwan nan har ya shiga ba zai gudu a, a, a sama ba amma idan ruwan ta zo da ƙarfi kamar ana zuba da bakin ƙwarya to kasa ba ta iya shanye shi sai ka ga nan da nan ruwan ta taru sai ta ƙwarara sai ta zama ambaliya a ƙasa in ta je ta haɗu rafi ma haka sa ta cika rafin sai ta fi ƙarfin rafin to ya zama ambaliya kuma wanda zai shafe waje sosai kenan to yawancin abubuwan da suke kawo ambaliyan ruwa kenan yawancin ruwa yana faɗiwa kamar da bakin ƙwarya to yawancin ruwa ɗin nan yanayinsa ya canza yanzu don abin na canja yanayin duniya ruwan sama baya zuwa hankali ko kar ya zo tsantsan a lokaci da yawa haka nan ko kwa ran da ya tashi zuwa sai ya zo sosai to ambaliyan ruwa gaskiya ba wai kullum barna yake kawowa ba ambaliyan ruwa yana da muhimmanci sosai ma bil adam yana tamako wani tamakon ambaliyan ruwa shine idan ya faru haka nan musamman a wajen rafi za ka ga dattin da ya ɗiban nan idan ya bazu ya shiga gonakin mutane a hankali idan ruwan ya shanye ko kwa ya ya koma sai bar wannan datti to dattin nan bala'in taki ne yana taimako sosai den na biyu kuma idan ambaliyan ruwa ya faru yawanci dama a ƙasa akwai wajajen da ruwa baya iya kai so da ba zai iya shanye ya kai kasa ba idan ambaliyan ruwa ya faru hakan nan sai kai wajen sai ka ga ya shanye sai iya ricajin ruwan kasa abin da ake ce da shi ground water recharge to ambaliyan ruwa ma yana da barnanta gaskiya barna one of the major barna na ambaliyan ruwa shine rashin abin yana kawo ga rashin rayuka idan ya faru haka nan because ba abin da aka yi shirin shi ba yana sace mutane ne so da yawa lokacin da ya faru sai ka ga zai kawo ga rashin rayuka na mutane na biyu yana barna sosai ga kayakin kaman gidaje kaman gonan mutane To wayannan su ne yawancin barnan da ambaliyar ruwa ke kawowa. Sai kuma wata tambaya daga Muhammad Nura da ke cewa don Allah a yi mana ƙarin bayani akan na'urorin sadarwa na Pages da kuma yadda aka yi Isra'ila ta yi amfani da su wajen kaiwa 'yan ƙungiyar Hezbollah hare-hare a Lebanon. Ko me yasa 'yan Hezbollah ke amfani da wannan na'ura? To mun mika wannan tambaya ce ga Malam Jamila Aliyu Galadanci, ƙwararre akan na'urar kwamfuta. wanda kuma ya koyar da ilimin a jami'ar bayero da ke kano a najeriya wanda kuma yanzu haka ke aiki tare da wani kamfani na ƙasa da ƙasa da ke ƙera manhajoji na lafiya da ake sanyawa a wayoyin hannu ga yadda tawata tasu ta kasance shi kamar yanzu wannan abu da ya faru a Lebanon ai ba da ma waya ce wadda muke amfani da ita ta yanzu ba kamar yadda labari ya nuna ya shafi abin da ake cewa pages wasu tsofaffin na'urori ne wanda bom ina ga ko a 1996 ne ta cikin sau wanda suka fito suka sanarwa da dukkan membobin su cewa daga yau kowa ya daina amfani da waya domin su isra'ila sun riga sun kutse cikin shi wannan na'urar ta waya da suke amfani da ita to kaga kuma tun da isra'ila sananniya ce wajen harkar wato fasaha da kuma tattara bayanai na sirri to sun busahu sun fahimci cewa hezbollah daga kan wannan wayoyi na na gsm wato sun koma kan su wayannan pages so shi yasa wani Allah ta haka ne suka iya samun kutse kan kamfanonin da suka yi musu da shi in muka dawo kan doron magana mana technology ai ba za ka iya tura bom ta iska ba tunda shi ne wannan wayar da muke amfani da ita ai duk iska ce ake juya jujjuya ta duk wani fasaha da ka gani ubangiji subhanahu wataala ya irga ya kirkire ta sai dai akwafa kamar yadda aka kalli tsuntsu aka yi jirgi haka ita ma waya yadda aka kalli fasahar yadda ɗan adam yake jin sauti a iska ce za ta ɗauko maganar daga wanda ya yi ta in kana magana tantanin makwallatan ka yake wannan jujjuyawar sai fitar da wata signal ko wanda ke maka kamar frequency wanda a dai hausance dai iska ita kuma ita take zuwa aita da ki gangar cikin kunnenka shi kuma gangar kaga sai ya mai da wannan iskar ta koma wannan motsin da ta faro da shi to shi kuma wannan motsin shi ne zai tafi cikin kwakwalwar dan adam ita kuma kwakwalwa ita take fassara wannan motsin sai ka fahimci wai me wani mutumin ya faɗa to haka shi ma fasahar waya ta ku shi yasa ko da kana tare da mutum in dai babu network ai ba ka iya samun shi a waya duk da ga gashi saboda ai sai nan ta ɗauka ta bi ta kan wannan eh, mast mast ɗin da suke sakawa akan hanya sannan sai ta je inda yake santa na karɓar bayanan sannan sai kuma a lalibu waye kake kira sai kuma a ƙara turo ta da dawo wajen shi to ga ba yadda za ka tura bom ta wannan fasahar saboda haka shi bom ɗin bom ɗin yana nan a ciki in dai har bom ɗin ya faru da wannan abin da kake amfani da shi to dama tun da za a kera shi an saka shi to amma abin tambaya ne ya aka aka tada shi to wannan ne za a iya amfani da ko waya ko duk wata na'ura ta fasaha za a iya amfani da ita ko remote ko wani ba a tada wannan bom din da yake cikin waya shi sa kuma ka kaga kamar yadda ka faɗa ana ta nuna-nunan yatsa waye ma ya kirkiri wa'annan wayoyin su kamfanin da aka je na china sun ce a su ba su suka yi ba amma sun ba wani kamfani a hungary da dama ya ka amfani da sunan su an je kuma na hungary su ma kuma sun ce ba su bane kaga abin da zai dawo ya gaya maka shine kenan duk sanda mutum ko duk sanda kasa za ta ba da damar a sayo abubuwa daga irin wa'in nan? daga wani wajen lalle ya kamata mu fahimci muhimmancin tantance wai daga ina ake siyo wannan kayan. Ah, abin tsoro ne abin takaici gare mu musamman mu afirka da kowa ma zai ɗan kafa ya tafi ya siyo kaya ya kawo inda suna da arha babu bincike gwamnati ba ta sa hannu a ciki kowa daga ce zai taɓa ta samo ta ma aiki ne hmm. saboda gaba ɗaya an bar wannan ah, wajen a buɗe an bar shi sakaka saboda rashin sanin muhimmanci na ah, shi haɗarin yin haka. gaskiya kamar yadda dai na faɗa ba za a iya sa ta da turo maka bom ta waya ba amma abin da za a iya yi shine duk abin da kake yi a waya ko a kwamfuta a lalle ana iya tracking kuma wannan information din wannan abin da kake kalla ana yana nan a ajiye za a iya duba a ce shekara ɗaya biyu da ta wuce mai kai shi sa kullum tun muke ga ɗaliban mu cewa lallai su haska su facebook nan idan mutum yana yi sani cewa wani abun gwara ka je ka samu billboard a kan titin da ya fi kowanne yawan zirga-zirga ka saka a facebook saboda mm. wancan na kan titi sai wanda ya bi titin nan kuma ranar da ya mutu ko ya lalace ko aka cire shi kenan amma na kan waya shekara ɗari nan da za su zo wani zai iya eh, shiga ya daga wannan abin saboda haka shi sa wato abu ne mai faɗi. To madalla da wannan muka kawo ga ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman wakilinmu na jihar neja ismail karatu abdullahi da na jihar plateau muhammad tasi'u zakari dukkaninsu daga tarayyar najeriya da suka taimaka wajen haɗuwar wannan shiri cikin nasara naku nasiru sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.